mun kai abdo yau allah ya yi sarkin washa lawal manzo ya naɗa ka galadima na darnako da irin waɗannan bayanai ne aka kai ga fara shagulgullan na naɗin galadiman katarita na masarautar washa da ke cikin jihar da magaram bikin da ya gudana ƙalƙashin shagorancin gwamnan jihar da magaram da halartar ministan da ke kula da harkar ilimi wato Profesa ibrahim na tatu sai kuma gwamnan jihar agadas wato magaji dada da sauran manya-manyan mutane masu rike da manya-manyan mukamai a cikin ƙasa. A lokacin da ake gudanar da jawabai daban-daban kafin a kai ga naɗin galadiman. Masarautar ta washa ta yi ƙarin haske dangane da matsayin galadiman katarita a wannan masarauta. Ita wannan sarauta ta su ta galadima. Yanzu haka tambarinmu na tsotse baki wanda aka bari wanda aka aka aka ba su su ajiye yana gidansu yanzu haka. Tambari ne yana ne yanzu haka tambari ne. Ɗaya yana nan can tsaurara kasar gushi abin da ake. sarkin gabas ake can sarkin gabas ne nan kuma katari ta da tahosu su ne kenan da tahosu wannan garin wasu suka koma bindi shine bindi ya je kawo garin shi aka yi garin bindi wasu suka koma allah magani actual wasu suka koma tsaurara kenan wannan mutanen su ne ake cewa iyalin da gabas dama akwai su dama masalauta ce dama akwai su ba wani doshe bane aka yi kenan da yanzu Allah ya ka mun kaila mun kaila ya huddo gadon gidansu kenan wannan abin da za mu ce mun kaila Allah ya albarka ba daga tun wannan sarauta taka ba doshi bane daga daga ƙasa dama tana nan tun da aka taso daga ganuwa tambari da aka bari a gidanku yanzu haka yana nan yanzu haka yana nan yana can Allah magani ɗaya yana can tsaurara kenan wani abu ne wanda yake doshi kenan wannan kwa duka sarakai da aka yi daga ganuwa zawa babaye zauwa maja zauwa nan Shi ne, kenan yanzu duka wannan tarihin haka nan ne dama mamayin mamaya wannan ya gusa wannan ya zo wannan ya gusa wannan ya zo dangance da haka ne yau Allah gashi ya kawo mun kai la lokacin ka ya zo yau sarki lawwali zai naɗa ka galadima galadima na katarita kammala wannan jawabai ke da wuya sai mai martaba sarkin washa wato lawali manzo ya ba da umarnin nada la abdu a matsayin galadima na katarita da ke masarautar da washa kuma jim kaɗan bayan kammala naɗin sarkin na washa lawali manzo ya yi godiya ga dukkanin mahalarta wannan taro muna muku san da zuwa muna muku barka da zuwa kuma muna muku fatan yadda kuka zo lafiya Allah mai da ku gidajen ku lafiya kuma Allah ya saka da alheri ga zumuncin da kuka yi ga zawar da kuka yi Allah ya biya muku bukatun ku na alheri kuma yanda kuka taya mun murna mu ma mun gode mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya albarka mun gode jama'a Allah mai da kowa gidan shi lafiya yanda kuka zo lafiya Allah mai da ku lafiya ku iske iyalin ku lafiya Allah kiyaye ku kiyaye mu Allah kiyaye kasar mu tijar gaba daya da mu gaba daya Allah kiyaye mai kiyaye su Bayan kammala wannan nadi ne kuma kai tsaye tawagar ta fice zuwa wani babban masauki da aka yi tanadi. inda a can ne kuma aka ci gaba da yin shagulgulla kaɗe-kaɗe da wasanni daban-daban domin nishaɗantar da al'umma musamman ma dai waɗanda suka halarci wannan gagarumin naɗi na galadiman katari ta da ke masarautar washa.